يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fi bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a inda nake magana jama'a yammaci ne na ainihin juma'a ɗaya ga watan ainihin sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, daga makka komo madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan ainihin maris dubu biyu da ashirin da biyu mun taru a wannan gari ne na hunkuyi a kuma wannan masallaci na abubakar siddiq a wannan anguwa ta anguwar sarki ko mun taru ne ba don komai ba don gabatar da ainihin wa'azi na addinin musulunci wanda wannan wa'azin ya biyo bayan sakamakon wasu daga cikin yan uwa yan makaranta wanda ainihin za su yi aure har mutum uku ko asana da na da kuma wata ko ba haka ba da mariya to muna masa addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sanya alkhairi a wannan aure Allah ka sa a samar da zuriya tsayi ba zuriyar da manzon Allah zai alfahari da ita a ranar tashin kiyama Allah madaukin sarki dukkan fitintunu da kake bijiro ma aure ya Allah ka kawar da waɗannan auren ka kawar da su daga waɗannan auren Allah ka sanya albarka Allah ka sanya albarka Allah ka sanya albarka to mun tare ne yanzu dan gabatar da ainihin muhadara ko na tiyoyi ko wa'azi ga ƴan uwa musulmai mazan su da matan su ba dan kuma saboda mene min babu kaulin lahi ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce a cikin addinin musulunci Allah ya ce wa zakkir wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'min Allah ya ce sannan ka tunatar domin tunatarwa yana amfanin mu'min shi mu'mini duk lokacin da aka tunatar da shi wannan tunatarwa sai ya mai amfani to da aka su musulmai suna buƙatar tunatarwa musulmai suna buƙatar tunatarwa a kowane lokaci ina fatan an fahimta shi yasa annabawa Allah madaukakin sarki yana daga cikin aikin da Allah ya ce wa annabawa su tunatar da jama'a su musu wa'azi yasa ma Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah ta sun yake cewa wa zakir bil qur'ani idan za ka yi wa'azi ka yi wa'azi da alqur'ani in za ka yi tunatarwa ka tunatarwa da alqur'ani za ka yi tunatarwa ne liman ya kafu wa'id ga wanda yake jin tsoron narkon azaban Allah Allah madaukakin sarki muna roƙon ka tsare mu daga azabanka to kamar yadda aka sani abin da ainihin za mu tattauna a kai shine yau shine haƙoƙin ma'aurata haƙoƙin ma'aurata kun ga yana daga cikin hikimar Allah a cikin alƙur'ani yake cewa min ayati yana daga cikin ikon Allah yana daga cikin dalilan da ke tabbatar da Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya ce muka halicce ku mace da namiji shine an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya ce haka ne aka haɗa aure tsakanin mace da mene da namiji Allah ya ce ni tasmu ilaiha dan ku zauna tare da ainihin wa'annan yadda ku kuma za ki waje ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya sanya kauna da rahama tausayi a tsakanin yasa duk aure ana kulla shi akan wa'annan abubuwan guda biyu kauna sannan tausayi ya biyo bayan kauna cikin da kaga an yi aure babu kauna to wannan auren ba da yaki jin da kaga aure babu tausayi to asalin wannan auren babu kauna a ciki yasa Allah madaukakin sarki ke cewa litaskunu ilaiha dan maza su samu natsuwa zuwa ga waɗannan mata nan Allah ya to da albainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da tausayi a tsakani Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaru lalle a cikin wannan akwai aya akwai ni ikon Allah amma su da suke tsayawa su tunani dangane da al'amuran Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin hadisi yake cewa idan za ku yi aure tazawwaju alwajud alwaluda in za ku yi aure ku auri mata yadda suke son ku alwaluda kuma wasa haihuwa malamai suka ce za a yi kasan mata masu haihuwa shine gidansu kuma haka ba tazawwaju alwajud alwaluda fa inni mukasirun bikum alanbiya a yawm al-qiyamah domin ina fatan in yi alfahari da yawan ku a wurin sauran annabawa ranar tashin kiyama a ce kuma yana da cikin manufar aure shine a samu zuriya ko ba haka ba kuma babu wani annabi daga cikin annabawan Allah in banda wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin togace wanda manzo Allah kai wanda aka nuna aka togace su ba wanda bai yi aure ba Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi ce wala qad arsalna rusulan min qablika lalle hakika mun aita da manzo manzanni sun zo kafin kai Allah ya ce waje anna lahum azwajan muka sanya waɗannan manzannin suka kasance masu mataye ne wa zurriya har kuma muka yada zurriya tsakanin kun ga farkon annabi da Allah ya fara turo mana bayan kasa shine annabi wani annabi Adam dukkan mu da ka gani kowa da kake gani daga cikin annabi Adam ne shi kuma annabi Adam ne Allah ya lissafi shi da kasa yasa Allah madauki sai yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya ayyuhan allazi ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi a ba shi ba nasu wata nisa ya ayyuhan ya ayyu amma su ta kura ba kuma nabi kalaka kun min Allah ya ce mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai daya Na fata an gane waye wannan rai daya ne shine annabi adamu wanda shi annabi adamu Allah ne ya halicce shi da hannunsa kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani da hannunsa ya hada annabi ayyai ya kera shi an umarci mala'iku su ɗebo kasa nau'i nau'i farin kasa jan kasa bakin kasa ina fatan an gane jan kasa wajen kala hudu ne in ban manta ba bayan sun zo da shi Allah kuma malamai suka ce a nau'ukan kasan sai aka tsebo kasan kala kala wani kasan mai karfi za ga wani da karfin bala'i karfin tsiya wallahi in yanzu a nan ba wai za a iya rike da ya da sai da ya watsar da mutane wani ko za a gaji da hannun laɓa-laɓa yanayin ƙasa ne su da kuke noma kun san haka wata kuma kasan ga ta nan tsaka ta ko yanayin abin da Allah ya ce ki ne kun san dan adam na bin halittar mutum na bin halittarsa Allah ya samu dashi to Allah ya ce wa khalaqa min ha zawjaha Allah din nan sai ya halitta ma wannan wane wannan rai guda ɗayan annabi Adam ya halitta masa matarsa ita ce na nawa ne kenan Hawwa ina fata an gane wanda na na Hawwa an halitta ta ne da kashin awaza na manzon Allah na na annabi Adam kashin awazan ma sun san nan a karkashin take amma sun dan yake amma wanda ya fi karkata shi ne na sama za ga daga shi sai nan alafashe ko raguwa aka yanka za ga nan ya mutane haka to daga shi ne aka halitti mata shi yasa duk yadda za ka yi namiji za ka tsayar da shi a kan abu ya tsaya amma mace ba za ta tsaya masa ba saboda abin sa sun ce su ba za ta iya miƙewa ba saboda suna nan suna bin halittar su lan tastaqi malaka ba za ta taɓa miƙe maka tabbal ba kai tsaye sai ta karkace ta bi halittar annabi ya ce in ka ce za ka miƙe za ka miƙar da shi sai da ka sace da ka kar yawon shi ne annabi ce shi ne sai jama'a kun gane wannan da ke ko sai sa maza zala ta ce in kun gama mata kun gama da ɗan uwanku kun gama da mata ku maza maza ka yi inda ku gama da ɗan uwanku ku dinga ma junanku ku wasiya dangane da mata a dinga yin hakuri da su a dinga kyautata musu ai hakuri da halin sannan kuma a dinga tausaya musu a dinga tausasa musu ina fatan an gane Allah madaukakin sarki ga samu dace to Allah madaukakin sarki da a cikin alqur'ani kun san Allah ya ce wa zakkir bil qur'ani ko Allah ya ce kai wa'azi da qur'ani Allah ya ce a cikin alqur'ani kuma yake cewa a cikin wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma tan babu koma kuma sannan mu shiga wancan aya wa min ayatihi an kalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya tsauna da kuma mene tausayi a tsakani to Allah madaukakin sarki yana son wannan kaunar da wannan tausayi ya zama ya dawoma tsakanin ma'aurata tsakanin mata tsakanin miji sai Allah madaukakin sarki ya kawo su ka'idoji ya kawo su ne ka'idoji wanda waɗannan ka'idojin su ne za su sa aure ya zauna lafiya in aka rasa wa'in inda kaga an samu tangarda a aure ba su samu matsala kan wa'annan ka'idoji ko dai namiji ya kasa cika haƙoƙin da Allah maɗauki shirki ya umarce su ko kuma mace ta gaza cika haƙoƙin da Allah maɗauki shirki ya umarce ta shi yasa Allah maɗaukakin sarki saboda yana son wannan ƙauna da soyayyar da gudanu sai sanya ka'idoji sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala hunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf maza suna da haƙƙi kwatankwacin da mata suke da shi sakin da mata suke da shi na kyautatawa akan mazansu kamar yadda namiji ke da haƙƙi akan matarsa haka ita ma mata tana da haƙƙi akan mene mijinta wani irin haƙƙi Allah sai sai bil ma'ruf bil ma'ruf na kyautatawa haƙƙin nan na mene na kyautatawa amma sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki ce wani rijali alaihin na daraja walin rijali alaihin na daraja mataye sun fi daraja sun fi matsayi sun fi girman haƙƙi fiye da ainihin mataye ina fata an gane Allah ba mu labarin me dalili ta Allah ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje su ne tsayayyu akan mata ya Allah ce da mene ya Allah ce bima faddala Allahu li ba'dhum 'ala ba'd saboda fifikon da ma maza akan mene mata ya Allah ce kuma wa bima anfaqu min amwalihim saboda dukiyar da maza ke ciyarwa akan mene akan ainihin iyali jama'a kun fahimta wannan yana daga cikin haƙƙoƙi mafi girma haƙƙin miji akan mata da kuma haƙƙi akan haƙƙin mata akan miji wannan shi ne darasin da zamu yi haƙƙoƙin ma'aurata sunan darasin mu kenan haƙƙoƙin ma'aurata za mu ji haƙƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa sannan da haƙƙoƙin da mata ku shiru mata a saurara don Allah duk wanda take son ta dan tattauna ta dan je waje ne kun gane saboda kun gane ku saurara ku ci manzo Allah ta sallama aka ce idan yana masahabbai karatu shiru suke kai ka dauka tsuntsu ne akan su idan tsuntsu ya sauka jikin kan ka motsa ba zai tashi ba to haka suke zuwa. kun gane mun saba da karantarwa malam albani in muna karatu a gaban shi ba a surutu kun gane ba a surutu saboda kana yin surutu zaka dauke ma mai yiwa a jin hankali kun gane to kuma so ake a concentrating a mai da hankali ya zama duk abin da ake zama kana ɗauka don abin ya amfana da idan ka kana tattauna kan wani abu a wurin karatu ka kana nuna karatun da muhimmanci su bai kai ba wancan abin da kake ya fi muhimmanci sa sai an mun dan yi hakuri kun ji ko a yi hakuri an muna fata an gane Allah ɗauki sarki ka sa mu dace to ya muka ce darasin da za mu tattauna a kan shi haƙoƙin ma'aurata Allah ka sa mu dace namiji ya fi girman zaki fiye da mace ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin manzon Allah ta sai ce da a ce zan umarci wani ya mawani sujada manzon Allah ta sai ce la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce ya halatta wani ya sa goshin shi a ƙasa ya mawani sujada da a ce ya halatta ji manzon Allah ko ga bai halatta ba da na umarci mace ta sa goshinta ta yi ma mijinta sujada me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce saboda mene saboda girman haƙƙin miji ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata baiwan Allah ɗan uwan su manzon Allah ne ta zo ta gaida manzon Allah bayan ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye ta ya kike da mijinki ta ce ina nan ina ƙoƙarin kyauta ba za Allah ya ce ki dai je ki duba huwa jannatuki shine aljanna ki shine wuce. in ki yi biyayya ga mijinki shiga aljanna in ki zama mijinki shiga wuta Allah ka tsare mu saboda haka kowa sai kokari ta je ta duba ni ma bari mu irin na manzon Allah ki je ki duba ya matsayin ki yake a wurin mijinki kina kyautata mashi to ki sani cewa ta hanyar shiga shiga aljanna kina muna na mashi ki sani cewa in kina muna mai ta hanyar shiga wuta Allah ka kare mu Allah ka gyara mana ɗabi'un mu ya zo dai a cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a cikin hadisin haqqu zawji ala zawj ala zawjati haqqin da mutum ke da shi akan matarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an law kana bihi qurhatan da a ce mutum yana da wani jambo mai zuwa da ruwa saboda tsananin kauna da tausayi falai ka ta da dinga sa harshenta tana lace wannan abin tana zubarwa tana lace abin da harshenta ma ba da hannu ba da wani abu tana zubarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma addat haqqan ba ta iya haƙƙin ba ta iya haƙƙin mijinta ba to da kake kuskure ki daina miji ko da yana miki abin da ake rena miji ko za akwai abubuwan da ake rena miji ko ya zama zai biyan bukatan gida ko ba haka ba ki zama ta ita kike yi da kanta in mijinki Allah ya jarabce ki da irin wannan mijin ko kuma kina son shi ba za ki rabuwa da shi ba sai ki haƙuri ki sa duk abin da kika dauka kika taimaka a gida ki sa ki yi sadaka akwai lada sosai Abdullahi dan Masudi yana da mata Hajiya ce kuma yana da akwai marayu duk tana kula da su ana nan ana nan wata ran manzon Allah ya ce ai sadaka Hajiya ce bata fito da shiri ba ta zo masallaci sai da ta koma gida ta kwaso za ta yi sadaka yace ni na bin ayyar take cewa sai take cewa Allah da mutum ka je ka tambayi manzon Allah idan na baka da waɗannan marayun da nake kusa da ni yayi yace a'a ki dai ke ne ki je ki tambaya ko ai a ka sanar da mata ko ba ba ya ce a mata wayo ki je ki tambaya sai ka tambayi manzon Allah manzon Allah sai ya ce sadaka la ba ki ladan guda biyu ladan farko shi sadaka ladan na biyu kuma zumunci duk lokacin da ke da samun mijin in dai wannan mijin ba butul bane zai tsara sanki saboda ita zuciya jubilatul qulubi ila hubbi man ahsana ilayha wal walbukudu ila man ahsana ilayha ila man asaa ilayha wasu na cewa hadisi ne zuwa ga manzo Allah malamai sun ce bai inganta ba amma a haka ta nuna duk wanda ake kyautata mai za ka kawo kuma nake ke kyautata masa ko mata kake da shi wannan tana kyautata maka tana jin tausayinka wancan kuma tana munana maka tana walar da kai za ka kawo son wancan amma duk da kawo kansu ba a ce ka kanta kan ɗaya ba amma zuciya ba za ka iya raba ta ba Allah ya ce da kan shi a Qur'ani ya ga mana lan tattabi wa an ta'dilu bayna nisa ba ku isa ku ne ta kaunan da kuke tsakanin ku da ba ta yi ba duka walau ka aka su da ku faɗa yin haka sai Allah ya ce ba za ta dilu kullal bayni kan ku karkata gaba ɗaya fa ha ku bar wancan ta zama kalmu Allah ka kamar da kake ya ce yadda ka ba ruwan ku da ita ina fatan an fahimci wannan da kyau saboda haka jama'a saboda haka jama'a idan kina so ta mijin ki mijin ki zai ki ina fata an gane saboda haka kowa ta je ta duba ta gani ya kike tsakaninki da mutunci su ma mata hakokin da Allah ya daura masu ba da yawa sai ta zo a cikin hadisi hadisi wanda yake ingantacce wanda ibnu hibban ya ruwaito kuma kuma hadisi ne sahihi manzo Allah ta ce idza sallatul mar'atu khamsa idan mace sai salloli guda biyar din da Allah ya fallanta mata wa samar tahara ta abinci watanta watan azumin ramadan wa hafizat farjaha ta kare farjinta ba daidai ta yi zina ba wa ata'at zawjataha sai ma mijinta biyayya kila laha idan ta mutu za a ce ita udkhulil janna ki shiga aljanna min ayi abwabiha shi'ta ta ko da kofa cikin su. da aljanna sakamakon biyayya da kika yi ga Allah kika biyayya ga ma'aikin Allah kika biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kika biyayya ga mutane saboda aka mata ku ji wannan saboda aka ji wata mace wadda yake mutan arziki ne kokari take su ji ta kosa ma ta kosa ta ji wasu haƙoƙi ne ina fata an gane ta ji wasu haƙoƙi ne dadin kokari wata za ta wata ma tana nan da dotarta tana nan da dan takardarta wata ma da takardarta da dan bayaranta duk inda aka ba za ta rubuta ka gani an gama rubuta sai ta je ta duba ina ne sai daidai ina ne sai ina ne sai ina ne sai kuskure sai ta gyara haka ake yi wata kuma ba za ta iya ba amma ta aiko da wayanta a ɗaukar mata ko ba haka ba a ɗaukar mata saboda in ta je gida ta yi tariya ko ba haka ba ta ji menene haƙoƙin da mijinta ke da shi akan nata su ma maza muna kan kawowa kansu haƙoƙin mata a kansu in Allah ya da wayannan haƙoƙin guda biyu shine zamu ga ma a gurguje da ma dan zamu zamu zamu zamu da ku zo karatun da wuri ba na so da mun fara da wuri sai a ɗauki lokaci da dama ana karatun amma kun ga yanayin zuwan ku ba ku zo da wuri ba amma dai ba matsala insha Allah khairu Allah ya sa hakan ya zama shi ne alkhairi na'am to daga cikin haƙƙi na farko daga cikin haƙƙin miji akan matarsa shine an tafi da miji ma ya abuha sai mai biyayya akan duk abin da ya umurce ta matukar wannan abin da ta ya umurce ta ba sabon Allah bane na ba ta an gane matukar wannan abin ba saban Allah bane to dole kai mata ainihin kai mace mene kenan biyayya domin manzon Allah ta kuma ce mijinki shine aljanna ki shine mene kenan wutanki saboda haka kowa ya kiyaye yana nan cikin ainihin littafin ishratun nisa na imamun nasari kuma hadisi ne malamai suka ce hadisi ne hadisi ne kyakkyawa Allah madaukin sarki ka sa mu dace saboda haka mun ji haƙƙi na farko ko an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin mata ko wata mace ta tsaya ta ji cikin mata wace ta tafi kowanne alheri manzon Allah sai ba da ansa yace allati tudiu idza amara ita ce mata da idan aka umurce ta ta biyayya ko ta bata rai ta ta biyayya wata surru idza nazara in ka kalle ta a matsayin ka na mijinta ta faranta maka rai a ce kun ga ba za dinga zama yanayin da ta zai kalle ta ya ji haushi ba ya san baya son kaza ko ta zo ta yi mai kaza din sannan maza Allah ta tuna ce wa hafa zuhu fi nafsiha wa maliha sannan ta kokarin kare masa dukiyarsa ina fata an gane sannan ta dinga kare mai ƴaƴansa ta kuma kare kanta kan mutum, da zaran ya yi tafiya ita ma ta ɗauki da ta mutu to kun ji ma ta tafi kowanne a kai wanda ke mijinta biyayya in umurce ta take faranta mai rai in ya kalle ta take kare kanta da kuma dukiyarsa Allah ka sa mu dace da aka ce mace ta mijinta biyayya malamai suka ce ba kan kuma bane sai kan abin da yake biyayya Allah saboda manzo Allah ta ya ce a cikin hadisi la ta fi ma Allah ba a biyayya kan sabon Allah inna man ba'a fil ma'ruf kadai ana biyayya ne akan abin da shari'a ta yarda da shi na fata an gane shine al-ma'ruf mun ji na farko ko na biyu daga cikin haƙƙin da mutum ke da shi akan matarsa shine an ta kana fi baiti ha fi baiti ta tabbata a gida ka da yawan fita wala takhruj illa bi idni ba ta ba saukar ta fita ba a a idan mace ya kama za ta fita ta fita da izini kar ta fita da mene sai da izini saboda Allah ya ce a cikin alqur'ani wa qarna fi buyutikunna ko fi buyutikunna Allah ya ce ya kuma ta ku zauna a gidajen in kuma fita ya kama za ku fita Allah ya ce wala ya tabarrajna tabarraj wala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula Allah ya ce kar ku dinga fita fita irin na jahilan farko fitar jahilan farko shine fita ba tare da neman izini ba fitar jahilan farko shine ki fita ba hijabi ina ba ta an gani. Allah ka samu da sannan ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajidu lil zawj fi zauja an ta da min baitiha illa bi izni bai halarta ga mace ta fita daga gidan mijinta sai da ainihin izini yasa ibnu taymiya yake cewa duk matan da aka same ta tana fita ba tare da tana neman izini ba tana daga cikin mace wanda take nashi ta wanda Allah ya faɗe ta a Qur'ani wallahi ta kafuna wanda kuke jin tsoron kangarewan su ko bujirewa rashin biyayya Allah ya ce fa yuzu hunna a masu wa'azi in sun giji wajiru hunna a ƙaurace masu a ɗaki. sannan sun yi Allah ya ce a ɗan buye su duka ba mai cutarwa ba Allah ya kyau sannan yana daga cikin haƙƙi mun ji na biyu ko kar ta fita sai da wane izinin ki ta zauna a gida na uku sannan na uku shine duk lokacin da ya buƙace ta to ta an samu buƙatar sa saboda ya zo a cikin hadisi manzo Allah ta su ce duk mutum da mijinta ya buƙace ta ta yarda ta kwana mala'iku za ta tafi ne mata har gari ya wani mun ji na uku ko na hudu shine Allah ta azalli ahadin an yada kula bai fiha illa bi illa bi kada bari wani ya shigo mata gida ya shigo gidan sai da izini wasu matan ba ruwan shi da wani abu ya lalace ko sai kira min gyara sai shigo ba ce kin ga mijin ki sai ba kina kina karkashin wani duk abin da zaki sai kin tambayi mijin ki in mijin ki ya ba ki izini shi ke jama'a kun fahimta to kun ji wannan karatu jama'a Kada bari wani ya izini wani ya shigo sai da izinin sa gashi nan ya zo a cikin hadisin manzo Allah sa sun ce wa inna lakum ala nisa wa inna lakum alaihin haqq inna ala nasr sallallahu alaihi wasallam cewa ala inna lakum ala ikum haqqan ku sani cewa kowa yana da haƙƙi akan matayensa walin nisaikum alaikum haqqa mata ma suna da haƙƙi akan manzo Allah sa sun ce daga cikin haƙƙin ku akan maza akan akan akan a tsarkakin haƙƙin maza akan mata yake Allah yutina Allah yutina Allah A furshakum ahadan takrahun kan wani ya zo gidan ya zauna akan shimfidan wanda ba kwa san ya shigo idan ta haka ta saba wa Allah sannan ta ci amana miji kake bari wani ya shigo gidan in ba tare da izinin Allah ki sa mu sannan yana daga cikin haƙƙin da namiji ke da shi akan matarsa shine Allah ta suma siyama ta dawu'in kace azumin najila wa zawjuha hadirin alhalin mijinta yana gari illa ki bi sai da izinin sa sai ta nemi izinin sa baban wani yau ina so in yi azumin najila sai to Allah ta albarka in zan dawo ma zan so miki abun mu da baki zan so miki ayaba ko lemu da sauran ko ba haka ba kin ga kin sanar da shi amma idan azumin farin ne wannan kaga haƙƙin ta ne ko ba haka ba kun san ana wani azumi ko Allah ta samu dace saboda ya zo a cikin hadisi manzo ne la tahilla ya hillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidin illa bi ya halatta mata kai azumi na nafila al'adun mijinta yana nan a ce da izinin sa sannan na shida daga cikin haƙoƙin da mazaje ke da shi akan matayensu shine Allah tun tuka min mali illa bi kada dauki wani abu na dukiyarsa abu na gidansa ka siyar ta ba wata sadaka ko na abu sai da izinin sa sai dan ya ce an zo bukatu a ɗaki ba ba wannan babu ne amma kawai sai ta zo ga halin da suke cikin shi bari sai kun zo kuma ta ba kun kuma sanin yadda ake ake janyo hankali kun san duk abin da ya kamata amma wasu sun ma faɗa ne ma suna faɗa wa namijin ta wanda ba ta zo wanda ba ta zo a taimaka mata ki ce ce fara bayar ba saboda ba ki bi hanyar da ya dace ba kin kyautata mai ya ji daɗi da Allah sarki mai gidan mene ya faru na ganci cikin damuwa wallahi abin na kasa na abinci ma na kasa ci duk da bara me ya faru wallahi wanda ce kawata wallahi kwanan su kaza babu kuma na gade dace da ya kamata a ce maka musu sai ce ki ba ko ki ba haka ake lokacin ana kyakkyawan yanayi ake neman abu kina da bukatu a wurin mijinki lokacin da yake jin haushin ki kina faɗa ko lokacin da zaki ce mashi ba sai ƙara faɗa ba sai ba ba zai yi ba ko ba haka ba wani ya dawo gida kenan ya gaji ya yi aiki an gana shi kudin shi ko kuma sun yi mara da wani ya dawo yana kumbure kumbure sannan sai ki ce wani a lokacin shi son san bukatuwar shi saboda bai ke ba ki kare shi kawai in ji ya zo yana wuce rabu da shi kawo mai abincin shi ma mai gida sanu da zuwa barka da zuwa kaza kaza duk abin da ya kamata ki zo in ba ki mai ba a lokacin sai kare a kai sai mace abin da psychology suke cewa transfer of aggression sai kare a kai din da bakin suka tabo bakin suka kare menene zoman ya aka baki ko Allah ka samu dace saboda haka ci ciyar da wani abu na dukiyar shi sai da izinin sa saboda manzo Allah ta kuma ce la tunfiqul mar'a shay'an min baiti zawjiha kan mace ta ciyar da wani abu na kada ciyar da wani abu na na gidan mijinta illa bi izinin zauja sai da izinin mijinta wannan hadisi hadisi ne shi ma wanda yake Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi malamai suka ce isnadin hadisi sahihi Allah ka sa mu dace sannan haƙƙi na bakwai shine an ta kuwa bi khidmati wa khidmati auladi yana daga cikin haƙƙin da miji ke da shi akan mata shine ta tsayi wajen yi mai hidima ta tsayi wajen yi hidiman iyalansa ƴaƴansa ko da ba ita ta haife su ina fatan an gane ko da ba ita ne ta haife su ba ya faru a zamanin manzo Allah ta kuma Fatima bint Zahra shugaban matan gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Fatima bint Zahra ita ce shugaban matan gidan aljanna amma duk da haka ƴan manzan Allah wanda manzan Allah ke ji da ita wanda manzan Allah sa sanar sai ita daga jikin shi take amma duk da haka tana yin nika kun san nika nan da mutanen da ke yi da dutse ko karki katsin nan ko dutsen nan wanda ake sa a ita nika ko ba haka ba da shi take nika alkama wanda za a yi gurasa don sai yi na hari an ninke ya babbashe saboda hidiman gidan miji yar manzan Allah sai ta ji labarin an kawo manzan Allah bayi sai ta ce bari ta je ko za ta samu a ba ta wata baiwa ko bawa wanda za su dinga taimaka masa aikin gida a lokacin manzan Allah yana cikin bukatuwan al'umma manzan Allah sai ba ta samu manzan Allah sai ta gaya ma Aisha kun ga ce akwai good time akwai yanayin kyakkyawa tsakanin Aisha da wane da ainihin da zanen Fatima su wannan abu da ake faɗi ƙarya ne makiya mutan gidan manzon Allah da suke faɗin haka sai cewa akwai rigishiwa a rashin jituwa tsakanin mata manzon Allah da ƙarya ne ƙarya ne akwai jituwa kyakkyawa ina fatan an gane ana faɗin haka manzon Allah na zuwa Aisha ta ga mai kaji kaji abin da ya faru sai manzon Allah sa ta ce zai je gida ya yana zuwa gida ya je ya sami ta har sun kwanta ya wanka ba su suka bude manzon Allah sun lullube a bargo shi ma manzon Allah ya je shiga saboda ne ne kwantar musu da hankali yace ba na ba maka abin da yafi wannan ba kullun za ku kwanta bacci ku yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahi akbar 34 sun zama nawa kenan 100 in za ku kwanta bacci ke sannan sun gama sallah kullun ku dinga karanta subhanallahi goma walhamdulillahi goma wallahu akbar goma jama'a kun fahimta haka kuma suka ci gaba da yi aka ce fatima haka ta haƙura ga hannayen ta sun faffas amma duk da haka fatima ba ta shawari ba wata yanzu musamman with social media din nan da zarar an ɗan samu matsala irin wannan sai ta ɗauki waya ta buga mama kin ga kaza kaza kaza kaza kaza sai ta ce dawo gida ta kuma <laughs> kuma ga yi ba haka ake ta ce dawo gida ko da haka ba daidai ba ne manzo Allah bai san Fatima ne ina san ta saboda yana san Fatima ta samu aljanna ne ta hanyar mijinta kun gane karatun ko ko mijin ne kuka gani misali yana sana'a ne sai kare kuna da shi ku taimaka masa haka ake yi kuma kuna gane wannan da kyau ko misali ma'aikaci ne sai aka ce koran nan ta zo ta haɗa da shi ina fata an gane kuna da hanyar da za ku yi ku taimaka masa sai ku taimaka masa haka ake yi ɗan ku ne gane wannan da kyau ko kullum kamar yadda wani malamin mu je ke wa ke faɗi in za ka aurar da ya ka aurar da yar saboda maslaha ka ba saboda maslaha ka ba maslaha ka ta samu da shiga aljanna sa wanda take so shi za ka aura mata matukar wanda take son ba mutumin banza ba Allah madaukakin sarki ta samu to saboda haka tsayuwa da mata suke suna hidima a ɗakin a gidan da mijinsu lada ne ba ƙaramin lada ba ya zo a cikin hadisi wanda Imam Tabarani ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai komo da mace take tsakanin ɗakin ta zuwa kicin tana hidima ana rubuta maka lada kamar tana aikin hajji ne tana tana tafa da marwa sai da mata sun ji wannan karatu so da mata sun ji sannan ya zo a cikin hadisi asma'u yayin da na Aisha Matan Zubair dan Awwam ta kasance ita take zuwa ta share wurin dokin mijinta ta je daji ta yi siyawa ta kawai ta wace mijinki na da mota ne ki wanke mai da ba baki laifi ba yana da kayan shi dinka wanke mai ki wanke mai duk hanyar samun shiga a ne duk hanyar samun shiga ne ne Allah madaukakin sarki ga samun dace kai ba ma mata yan Allah ba shi kanshi manzan Allah sallallahu kuma in suna aiki a gida yana kai aka tambayi manzan Allah aka Aisha take kana sura ta sanin fi mihnati ahli ku duba manzan Allah shine shugaban mutanen farko da karshe dan wata abuwa yana kai a gida dan debo ruwa ga rika yara ina wata an ga wata ma ya rika yaro ne mai gudari ko ba haka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun fahimci wannan da kyau ko sannan daga cikin hakkokin shine an ta fada hufi irbihi wa auladihi wa malihi ta kiyaye mutuncinsa ka a ganta ga tare ita ce matan malam wani a ganta tana fada ta zama mai da mutunci ba wanda zama da mutunci ba a ce ga tare ita ce maman wani an kama ta farauniya ta zama mai ɗanta da mutunci ba wanda zama mai da mutunci ba to da ka ce ta kiyaye Allah ki samu dai sannan haƙƙi na tara shine an tashkura lahu kullum mata ku dinga gode maza da wani ba ku san irin wahalar da ya yi samun kudin ba wata da an kawo an kwanciyo mata abu ne zai da Allah ko da ma mata so wallahi da wuri sai kai mai gida ne na ka samu wannan ya riga ya soya zai yi me wa zari ya je sai amma yana kawo wata ta kai shi wannan tafa da Allah irin da ya kawai ruwan yan kawai kawai ga baki daure na ba zan gani kai a tambayi wannan to Kai kyau mai gida a ina ka samu da sai ya ji daɗi ta mai gida ko Allah ta ta maka da alkhairi kaza da kaza da kaza da kaza to ko kina son a canzo ne ta hanyar haka za ki san hanyoyin da za a canzo miki amma kawai gara gara kamar namiji shi ba namiji da kuke gani shi ba gan shi da karfi ba namiji za ga da su kuma ma za ga su labalaba ba to so ake su amfani da labalaban nan su sarrafa namiji ba ku ji manzon Allah ya ce bai taɓa ganin waɗanda suke masu ƙaramin hankali ba masu nauyi wajen addini masu na ƙasa wajen addini ba amma suke tafiyar da hankali wanda ya fi ko hankali irin mata ba ku duba biyar da manzon Allah ya kai sai suka yi mai mitin kun tuna a cikin hadisi suka yi mai mitin yana da mata da yawa in ya shiga dan ɗakin sai ya daɗe a can ya daɗe ɗakin gawon kullum ya tsinga in yamma sai da yamma da la'asar yake canza ɗaki takan zagaya duka ɗakunan ya shan su kowa ba zai kusance ba zai kusance su ba saboda mama ba ba ɗakin suke ba ya ji matsalolin su ya bari na ɗaki ya tafi nan ɗaki ba sai aka bari ya shiga wani ɗaki yana da biya ita wannan mai ɗaki tana kawo mashi wani gara ne ya tana kawo mai zuma ba zala na kan zuma irin sai aka ce to a mitin daga yau za a gane menene ke faruwa tun yabo kawai duk ɗakin da ya ce bakin shi yana wari sannan Allah kuma kanshi yake ba sharri ne na mata haka aka yi wannan Allah sannan Allah ce ah wani wari ko wari mene ne ta shi ba zuba ya sha za ka a oke abin da ake bashi mata mata sai a hankali Allah ka samu dace kun ga manzon Allah ma kenan yace bai taba ganin waɗanda ke masu rauni wajen hankali wasu rauni wajen tunani ba wajen wajen ibada irin mata kuma masu tafiyar da tunanin duk wani wanda yake mafi tunani Allah madaukin sarki ka samu dace sannan daga ciki ne mata su dinga gode ma su akan abin da suka kawo musu kake dinga musu da mutunci idan kika ja ya ja kyale shi ki bi shi a hankali ina mata an gane har ya fahimce shi yana da cikin hanyoyin kawo gyara Shin ja ya ja ko gane shi ka ce to mai gida shi ke kawai ki ga ba ki ciyawa ki ba manta da magana ke wata ran yana cikin yanayin kyakkyawa ko kuma wani abu ya zo ya faru sakamakon sai ce kaga mai gida lokacin nan haka ne sai maka magana ta to ai ban fahimta ba shi ke na an wuce Allah ya samu dace to kun ji ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ta ce la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha duk macen da bata gode wa mijinta Allah ba zai kalle ta baran tashin kiyama wani yana tattabi ya anhu ba ta wadatuwa da mijinta abinda mijinta ya kawo ba ta kullum ki dinga lura idan kika duba hannunki ba ki ga wani yafori kuma haka bare haka ya tsufi ke wannan ya fi wannan wannan gajere ne wannan mai kiba ne wannan duk gasu nan dai ko ba haka ba su mutane haka ciki wani namijin mai kuɗi ne to in kika je gidan irin asiman da ake ba irin naki bane irin kayan da suke sa ba irin naki bane sai kuma sai Allah ya kaddara miki mutunci ba mai kuɗi bane tsaka tsaki ne sai ki gode ma Allah sai kuma sai Allah ya aka ya daura miki mijinki kuta yau ne kullun ya ja nemo to sai ki haƙuri wanda ya je nemo wanda ya je buga bai samu ba ya zo yana ta cikin ki sai mai gida ka kwantar da hankalin ki ba ka gode ma Allah ba kakan fito wata Allah ya baka ko ba ka ba ka ji manzo Allah kan ce kan wata uku ba dafa abinci ba a gidan sai dai mutane su taimaka ka kawo ba daura sanwa a gidan manzon Allah ba Su Wani waye ne ake kwana da yawa ba a daura sanwa ba ko ya dai ta samun samu wanda za su ko ko manzon Allah shi ne shugaban mutane farko da na ƙarshe aka haka a duk sai mun kiyaye sau da haka mata duk abin da mutum ke kawo cikin gida wannan abu haka kai ya gida Allah ya kaka maka da alheri Allah ya kara mu kun gode kun gode sai ga mutum yana ta jin daɗi sai daga hankalin ya dawo yana ganin cewa wanda aka kawo ita ba iya kun kokarin ta kenan to ka ci gwata ne suna fata an gane yana daga cikin abin da ke damun maza shi ne zai kokari ya kawo amma kuma da ya kawo sai a gwata mana damun maza haka mata maza mata mu kiyaye Allah ki ta mu dace na'am sannan yana daga cikin hanki da wani kwaya goma nake son faɗi na maza na mata akan maza sannan zuwan koma kan wancan shi ma faɗi guda goma insha Allah daga cikin haƙoƙin shine an ta zayyana lahu wata tazammal ana son mace sai mijinta ado kai gayu dinga wa mijinta gayu ne ma ina ta an gane ki kawar da kanki akan kowa ya goma kanki haka ake so kuma yin dago ki ma mijinki gayu ki masa ado ina ta an gane Allah madaukin sarki ka sa mu dace a gurbi barin karanto sauran ba sai nayi bayanin su ba sannan na goma sha ɗaya shine kace mai gori idan mace idan ta ciyar ta ba mijinta wani kallafi, ko ta taimake shi to ka mai goli idan kai gorin ta ba ta sadakanta kuna jin wannan da ke ko tana mai gori, to ta ba ta aikin ta kaci gori Allah ce ka ku ba ta sadakan ku ta hanyar gori sannan yana daga cikin haƙƙin na goma sha biyu shi ne ce da abin da ya kawo mata ko mun kankantar an tarda ni biliyasir sannan na goma sha uku kar ta yi abin da zai cutar da shi ta iya wani kokarinta kar ta dinga aikata abin da zai cutar da shi ko abin da zai fusata shi sannan na goma sha hudu ta kyautata mu'amala tsakaninta da iyayensa ta kyautata mu'amala tsakaninta da danginsa da danginsa ta kyautata mu'amala ta mu'amalance mu'amala kyakkyawa ka kudin ga cewa aiki ba mai yana sunan wai uwan miji ulcer sunan uwan miji typhoid haka wasu ke ce ma iya miji ba wallahi kake da ke yan matasa yan matasa yakin ya aure ki dinga ki je ki mata biyayya idan kika je ta biyayya kika samu kanta to kike ne kin samu jinki saboda ba wuce yana cewa maso uwa ya so yayanta ko Allah ku samu dace to da haka masu dabara mata zuwa suke kyautata ma wane zuwa suke kyautata ma ainihin mene kyautata samun iyayen miji don su samu shiga ina ba ta an gari sai ka ji miji sai ka ji uwa za ka rasu ba. tana ba ɗan tawafiya tana cewa wanda duk abin da za ta maka ka yi haƙuri da ita ka zauna da ita tana da 'ya'ya tana kaza ka yi haƙuri kaka sake ta me yasa saboda daɗin zama da ita da suka kuma saboda ita tsohuwa ce ta san halinsu na mata ta ba kun gane jama'a kun gane mala albani ya kai mu labarin wani wata mata yare sai aka auro ta duk mutanen gidan suka gwasa ne ta duk ana aka aka tsane ta to da yaron ya tashi da bayan ya auro ta ita kuma wannan da ke tana da wayo tun lokacin aka ce ba ma duka guga sai ta sayo kol kullum za ta kwace kayan baban ta wanke ta goge aikin ta kenan tana kama baban hidima ran nan sai wani abu ya haɗa su tsakanin su sai baban yana cewa sai tsi ne maka <laughs> a kai da da ba ko ne yarinyar arziki ko ba aka bari ya zo haka ake Allah ka samu dai na to wannan kaɗan kenan jama'a dan suna da yawa jama'a lokaci yayi nisa amma zan Allah ya zai shiga yanzu haƙoƙin da mata ke da shi akan mene kenan mazaje saboda Allah ya ce wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf mata ai suna da irin haƙƙin da mazaje suke da shi na kyautata amma haƙoƙin maza sun fi ƙarfi sun fi yawa Allah ya sa mu dace daga cikin haƙoƙin da mata suke da shi akan mazaje shine ma da yake cewa na farko yake cewa husnul aishra ma'a shi ne ka kyautata ainihin bamantakewa da tsakaninka da matarka haka Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf Allah yana umurtar maza ku yi mu'amala ku yi zamantakewa da matayenku bil ma'ruf da kyautatawa ku yi mu'amalanci matayenku da mene kyautatawa kar kullun da tsakaninka da matanka sai dai tashi fada da ka shigo gida za ka yi daga kowa na kirma ko ba haka ba mutanen da ma tsafi ake musu ana masa asiri akwai wani abu da ake haɗa a wannan asirin da mutum ya shigo gida da ya daka maka tsawa sai ka fara wani asiri ne tsafi ne ba kyau musulunci ya hana to ba daidai ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai a cikin hadisi rukun, khairukum khairukum da ahli wanda ya rukowa alkhairi a cikin mazaje shi kuma shine wanda ya fi kyautata mai iyalinsa manzo Allah ya ce wa ana khairul li ahli na fi kowa kyauta ba iyali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a yana daga cikin kyautata mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine iyar da duk wani abu wanda yake na kyautata to ka dinga ma matanka duk wani abu da yake munanawa to ka nisanta ka kai ma matanka ina fatan an gane daga cikin kyautata mu'amala mai tafsirin ibnu kasir a karkashin wannan ayan na cikin suratul nisa wa ashiruna bil ma'ruf din ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yi tsere da nana Aisha ki tsere ya aure ta tana ya karama ne tana karama ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata za a yi tafiya an tafi jihadi za a dawo manzo Allah ya ce mata bai ku gaba tace kin tana mun taba tsere kika wuce ni to zun azuwa ƙara zubawa aka zuba manzo Allah na wasa da ita ana zuba a manzan Allah ya wuce ta ce ni ma haji bi tilka ma na rawa kun gani lokacin da aka aure ta aka aure ta tana shekara shida ne aka tare da ita tana shekara tara a lokacin nan tana da kawaye kun san yan mata ƙanana suna da kawaye tana da yan bebunta irin bebun nan na teri ake cewa go yawwa doki ne mai fuka-fukai ake ya cewa wannan ba annabi kake cewa annabi ai wannan dokin annabi Sulaiman ne mai fuka <laughs> ina ba ta an gane za Allah ya zo ga suna wata yi masu dariya ya wuce abin ina ba ta an gane na na aisha ke kyasa yasa yana da gaske haƙoƙi shine idan ka aure ta yarinya ne to sai ka rinka mata irin na yara ina ba ta an gane ka janyo shi da sauran duk wanda ke kowa da ke gida to haƙƙinta ta ne yake bata ko ba haka ba kake ce to kawai duk gaba ɗaya kun kada gane mai gidan ga yanar biya lamar in a ina ba ta an gane Allah ka sa mu dace sannan yana daga cikin haƙoƙin da mata ku kuke da shi akan mu shine at-talattufu bizauja shine tausasa ma mace wa mala'u abatiha da yin mata wasa wa taqdiru ha sigar sun ne hasanan da daddada da lura da an yi kananan shekarunta an karamar yarinya ta ka tausasa mata ka tausasa mata ka gaya mata magana mai daɗi Allah ya ce wa ƙululin nasi husna ku gaya ma mutane magana mai daɗi min babu aula ka gaya matanka magana mai daɗi sannan yana daga cikin haƙoƙin da kuma ta fice da shi akan mu maza shine an yi su nira ma a na namiji ya dinga yin kira da tare da matar shi ya dinga kawo mata labarai ba na karya ba ina ba ta gane kai da wata ba ta karya shi kai wanda wani da akwai tare ta ina ba ta an gane a hanya ka ɗan gona abu ya faru ka zo kana ba ta labari ka sai aiko yau a hanya mun ga kaza sun san mata suna son labari yawwa suna son labari ko yanzu ne a makaranta kana karantar da yara kace za ka yi kinsa sai ga kowa ne ku lokacin muna koyarwa a firamare idan muna son yara su fahimci karatu mu sai mu ce za mu ba da labari amma sai an gama karatu sai kowa ya iya tukuna za mu yi maza kuka bari lokaci na wuce to ba ku iya ba to kowa zai ga yayi kokarin yin ne ya iya ana gama sai ka dan yanka ka dan yi kissa ka dan baka gama ba sai ka ce sai an zo karatu na gaba za a ci gaba da kissa a waje za su ta kallon ga malam kissa sai ka ce sai an dawo aiki <laughs> to haka ake da dabaru da hikimu Allah ka sa mu dace ko hadda ne kake son yara su haddace a makarantar da kace za ka masa kissa ka masa tarihi amma sai an iya gama sai an gama hadda da za a ware tarihi Allah ka sa mu dace to saboda haka kun ga irin wannan firar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira ya bayo matan shi labarin wasu mazaje wasu mataye su goma shine hadisi ummu zaki wannan da ke mijina kaza ne wannan da ke mijina ne kaza ne mata ne wata ka haɗu suna bada labarin yanayin wannan mazajen su wani dogon hadisi ne ba lokaci ballantana makaranta shi Allah madaukin sarki ka sa mu dace na'am sannan yana daga cikin haƙƙin da mata ke da shi akan mu shine an yi allimaha umura dina maza su karantar da maza matayensu al'amuran addininsa duk abin da ke wajibi ne sai ta san shi ya sanar da ita sannan waya hussuha ala ala ala ta'a ka duka kwadaitar da matarsa akan akan biyayyan saboda Allah ya yi alladina amanu ku kuma wa ahlikum nara ya ku wanda kuma da gaskiya zuwa ga Allah ku tsere da kawunan su da iyalanku daga wuta wanda hukudu hannasu wani hijara makamashin su makamashin wanda wutar su ne zuwa da mutane da zuwa su malamai suka ce bayan da za a yi mutum ya tsere da kansa da iyalansa daga wutar sai ta hanyar tarbiyyantar da su da karantar da su karantarwa na ne na musulunci Ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar da dare yakan ce kumi wa auki kumi fa auki ya aisha ya ke aisha ta yi haiki sallar mutu da dare ba kun annabi ya sallar dare sallar dare zai wuce sai ta cike ma ki wuce manzo Allah ta ce Allah ya rahama ga mutumin da ya tashi da dare ya sallah bayan ya sallah ya tashi matar shi ta ma sai sallah Allah ya masa rahama sannan manzo Allah ya ce Allah ya rahama ga matar da ta tashi da dare sai sallah ta tashi mijinta shi ma ya tashi ya sallah Allah ka sa mu dace in dan ba shi da kyakkyawan mu'amala tsakanin ki da miji ka ta shi suna bacci ya je gona ya aiki sai za kace ku ku gaji ina ba ta an gane tausasawa shike janyo haka Allah madaukakin sarki ka sa mu dace sannan daga cikin haƙoƙin da ku mata kuke da shi akan mu shine an ya gudda tsarf an ba'adi fa'iha ma lam yakun fihi ikhlalun bi shar'illah ya zama ya kawar da kai dangane da wasu ɗan kurakurai da mata ke kun san mata suna da wannan kurakuran ba komai ne ke kai magana ba matsan wannan abun bai saba ma ainihin bai saba dokokin Allah ba to ka daga masa kafa ya zo a cikin hadisi manzo sun ce la yafruk mu ya yafruk mu'mina mu'minatan kan mu'mini ya dinga gaba da ɗan uwanshi mu'mina in kariha min ha kulkan da zai min ha in ki samu wani ɗabi'a da mutum suke yi ba ta ka take yi to ai za ka yi da wata ɗabi'a tana da fushi amma tana kula maka da yara tana da kokarin addini tana sallah tana azumi wannan fushin ba ta daga mata kafa ba ba wani abu ke sa a fushin ba ta a ko ba haka ma ta iya girki tana kula da iyayenka sai ba kuma ta sa ku samu matsala ba ta kwalliya to sai a ta kokari ana nuna mata dinga kwalliya ko ba haka ba Allah ya kiyaye mu shi jama'a yana daga cikin abin da ke janyo hankalin mace shine kwalliya mata masu dabara ma da zarar mijin ya yi tafiya kafin ya dawo in ɗakin kujerun da nan da kafin ya dawo an juya sun koma can da gado sabon gida da na na aisha nan manzon Allah ya yi tafiya kafin sun tafi yaki kafin ya dawo har ta samo labulai masu kyau ta samu ɗakin ke ta manta a wannan zamanin kamar din su ne labule wanda ake dan dukkan kamar da hannun na azarin hotuna da manzon Allah ya zo gani ya bata rayayyen ke mata fada a kan ta sa mai hoto ne ba idan ta yi kwalliya ba ya sa mata masu dabara musamman masu mata biyu da wasu mijin su biyu ne in ya ta ɗakin kan ya dawo sai ta canza design in ɗakin haka ake yi ina fata an gane haka ake yi ba wai a ce sai kin dinga sayan kayayyaki ba a'a kin kan ƙara kin kan ƙara adjustin ɗin wani ɗakin wani ya ƙara wani kyau ina fata an gane Allah madaukin sarki ka samu mu sannan yana daga cikin haƙƙin da mata haƙoƙin da mata suke da shi a kanmu ne idan mace ce ma mutum laifi kai ya kuskure ya ƙaurace mata ya ce ya bar gidan gaba a a'a kana nan a gidan amma ba za ka kuskure ta saboda manzo Allah ya ce a cikin hadisi wala ya hadu illa bil bai in ta kama za ka ƙaurace ma matarka to ka ƙaurace mata sai a gida kuma mun ji makakan ƙauracewa sai kai mata wa'azi in ba ta ji ba sannan ka aure ce mata in ba ta ji ba shi za a dake ta duka kuma ba mai duka ba duka dai irin dai na ladabi sai dai ba ka irin wani Allah ka zamu dace hmm. sannan yana da gaske, haƙƙin mata akan miji shine miji an yi iffaha shine miji ya kokarin kare mata mutunci kamar shi ma yadda yake bukatar ta kare mai mutunci kana ganci ga hakan yana shan taba ce ga hakan mijin wanda gane yana shan taba inna lillahi ya zama mace da mutunci ya zama mace da mutunci ya zama ma ya kewa ne mutunci to duk abin da ya san zai ya zama mace da mutunci to kai yanzu? Allah ka sa mu dace sannan yana daga cikin haƙƙin da mata ke da shi akan mijinta shine an yunfika alaiha ya dinga ciyar da ita wa ala auladiha ya dinga kuma ciyar da yayanta bi kadari wuskihi gwargwadon ikon, gwargwadon wadatar. ina fatan an gane ke dinga yi gwargwadon mene gwargwadon buƙatar. sannan yana daga cikin haƙoƙin da mata ke da shi a mu maza shi ne an yi azana laha idan ta'azanatu su filkuruji da shuhudi jama'a au ziyaratul aqarib idza amanat idza uminat fitna ya ba ta dama ya inda can ne ni za su je anguwa za ta gidan yan uwa idan ma ma'a mutu wurin babu fitinan babu shi ne za a je a zuwa ake ta buga ginga ba mata su tarawa tazun da nake jin karatun malam daurawa wata mata sai shi ya tafi kasan waje karatu ne kawai yana duba dubanta a facebook kawai sai kaga matan shi hannu tana tarawa wani ne ya saka daura ce da kyar suka iya gyara abu da kyar da kyar Allah ta auren da ya gyara da kyar wata ta wurin biki ta yi a wata ta ɗauka ta tura ma mijinta mijinta shi kuma ya gani shi kuma ya ɗauka ya ɗaura a sama shi kenan shi ne sai ga shi kuma garin duba duba shi gara garin tone tone ya tono wuka ya ji tsoro gaba gaba to da kar aka samu aka gyara a wurin sai da kira zuwa shi ya ɗaukar hoton shi ya sa a shafin ki sa shi a social media zai yi shekara dubu ba ba gobe shi ba yi wake din nan aiki ya zo ya girma ya zama malami yana ya ce aikin manza kun ga maman shi ba ga hoton maman shi a fara watsawa kuma bai so da da kyau ko sai a ce haka yanzu kusa haka ake mana malamai ka yi wa'azi a kan wani abu wanda a wannan lokacin ya fahimtar ka kenan kuma daidai ne kana da lada da shi maza na ta suna ce idan ta shahadal hakim fa asaba falahu ajrani idan malami mai hukunci ya kokarin gano daidai ya kuma dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya sai a ɗauko malami ya yi wa'azi a wancan lokacin lokacin da ake cin wancan gwamnatin an wahala ina fata an gane sannan ana ta buga bom an yi wa'azi sai aka wa'azi aka ce to bari mu roƙi Allah ya taimaka a canza wani gwamnati ko muna fatan a samu sauki sai wani gwamnatin ta zo sai aka samu canjin sai canjin bai yiwu ba tun da Allah ne ke kawo canjin sai kuma a ɗauko wannan karatun ana sa malamin ana sa shi a ce ga yanar ya yi tunkar da wurawa a da ya tunkar da wurawa ba in dai a lokacin nan abin da ya faɗi san ba san rai ba ne tsakanin shi da Allah ne wallahi na da yake samu kai da kaje kana saura shi a ne kana zage shi wallahi naman malamai yana da guba wallahi ba a cin naman malamai a zauna lafiya wallahi naman malamai yana da guba wallahi yana da guba jama'a duk masu cutar da malamai wallahi ba ta gama lafiya Allah ka sa mu dace saboda haka idan mace ta nemi izini za ta fita ba ta raka miki inda za ta ne babu matsala babu laifi za a ba ta dama ta fita kun ga zamanin manzo Allah mata na neman izini ta fita je su sallah ko je su je ko sallah juma'a duk babu laifi har yanzu ma muna da katan masallaci za su iya zuwa masallaci su yi sallah Allah ka sa mu dace sannan muna bayani akan cewa yana daga cikin haƙƙin mata akan yana daga cikin haƙoƙin mata akan mu mazaje shine mu dinga siyar da dinga fitar da ƴaƴanta sannan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wani sadaka ne falala sadakan da aka ciyar aka ciyar wajen jihadi ɗaukaka musulunci wanda aka ciyar wajen ƴan tabawa idan ka ƴan tabawa kamar ka yanta duka jikinka daga wutar da wanda aka ƴantar wajen ainihin mene wajen ainihin fi sabilillah aka tambayi manzon Allah cikin su wanne ne yafi girman lada manzo Allah ya ce sadakar da tafi kowanne girma lada shine sadakar da sadakar da aka siyar da iyali kuna jin wannan da kyau ko Siyar da iyalinka da kake yafi girman lada fiye da kuɗin da ake bawa wurin wurin yakin ɗaukaka musulunci sai sa matsalar da ke faruwa shine idan za ka bayar ka bayar kawai umarnin Allah ne ko sun bata maka rai ka sani cewa wannan umarnin Allah ne gashi to idan kana yi akwai lada ina fata an gane kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah ta sallallahu yake cewa a cikin hadisin ma min yawmin yusbihu ibadati babu wani yini da bayi za su wayi gari illa malakani yanzilani sai face akwai mala'ika guda mala'iku guda da suke sauka ɗayan addu'a yake cewa ya Allah duk wanda ke ciyar da iyali yake ciyar da talakawa Allah ka ƙara mai albarka a jikin. ɗayan kuma yana bakar addu'a ya ce ya Allah duk wanda ke kankamewa ya hana Allah ka sa mai asara jama'a kun fahimta saboda haka yana daga cikin makoginsu sannan yana da cikin haƙoƙin mata akan mazaje shi mataye mazaje idan za su yi abu wanda ya shafa al'amarin mata su yi shawara da su saboda manzon Allah ma yana shawara da iyalinsa kuma su kawo mafita ka ku dauko na hadisi na ƙarya da aka ce wa shawirin hunna wa khalifu hunna yi shawara da su amma ku saba musu a'a in suka bada daidai na su za a dauka an taba samun wani wani matsala a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya umarci sahabbai suka gasa fahimta da ya shiga wurin matarsa ummu salama ya kai mata sai matar ta ce ai ba sun kiji bane ba su saba bane abin da ya kamata shi ne ka rabu da kowa kai ka je ka zartar da abin da Allah ya umarce ka yana zuwa ya zartar sai kowa yi wai wai shawara ya samu mafita ummu salama an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ka sa mu dace sannan yana daga cikin haƙƙin da mata suke da shi a wurin mazaje mu dinga kyautata masu zato ka kullum kai kenan muna da muna da zo tsakaninka da mata da matanka kullum muna da su a ko da muka sani matan take ban labari na ga ko makaranta shi ke kawo ta akan mashin ban san dalili ba sai ke samun ai nan da nan da yadda ko ina sai dai ya kai ta ba ka ba ta ba to mu dinga kyautata masu zato kun gane domin kana muna da so take kan ya samu dama nan da nan ya kawo muku matsala Allah madaukin sarki ka sa mu dace ba mu gama bayanin su ba amma saboda yanayin lokaci saboda kun ga mun zo daga nesa ko ba haka bane za mu tsaya a nan insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai kuma akwai na ladibba da ainihin shari'a ta kawo na tarewa yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum yayi aure idan ka gamu da shi kai mai addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair barakallahu laka Allah kai sanya albarka gare ka wa baraka alayka Allah ya sanya albarka barakallahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alayka Allah ya sanya albarka akan ka wa jama'a bainakuma fil khair Allah ya hada ku tsakaninku da alkhairi wannan yana daga cikin addu'an da ake idan an yi aure sannan idan mutum zai tare akwai abubuwan da ake na dubba daga cikin ne mutum ya shiga da alwala idan ya shiga za su yi salatin za su yi salatun zaujen za ka yi da salatin zaujai shi ne za su ga za su yi sallah raka a biyu shi yana gaba ita tana baya sai dan tana al'ada ba za ta yi ba sai ta koma gefe idan ya gama sallah raka a biyu ne fatiha da sura fatiha sura idan ya yi sallah in ya gama akwai addu'a da aka samo daga manzon Allah ta wasu da ce dayan idan dayan ku ya ce raƙuma ya sai dabba ko kuma ya sai bawa to ana son ya kama kan abin ya karanta wannan addu'a Allah ko mace ya auri mace ya kama ya karanta Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairinta wa khaira ma wa khaira ma jabaltaha alayka alkhairin da aka halice ta wa a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman ka tsare daga sharrinta wa sharri ma jabaltaha alayka sharrin da abin da aka halice ta ga addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi ya Allah ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da aka halice ta da shi wa a'udhu min sharriha ya Allah ina roƙonka ina neman tsarin ka daga sharrin ta wa sharri ma jabaltaha alayhi sharrin da abin da aka halice ta da shi wannan ita ce addu'a da ake idan an kama kan mace ko da tana al'ada za ta yi wannan addu'a ina fata an gane sannan baya ga wannan idan manzo Allah sa sama yace duk lokacin da kusanta ya zo manzo Allah sai ya ce ɗaya daga cikin ku lokacin da ku zai kusanci ya lissa sai karanta wannan addu'a bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan ma sana Allah kuma ya kaddara aka samu karuwa a wannan sai face Allah madaukakin sarki ya nisanta shaytan daga abin da aka samu karuwa a kai jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wannan kaɗan kenan daga cikin lajibban tarewa sannan baya cikin sunnan manzon Allah idan an yi aure a dinga taruwa ana wannan gidan ana ganga maza da mata a haɗe wannan babu kyau kyau dan wani ya ce duk wanda ke son auren ce albarka ko me kake so kai kana son yin albarka malamai kai suka ce duk wanda yake son wani abu nashi da yake so yi albarka duba ya zama gabata ya suka yi to dan ya Allah zai albarka ina fata an gane ku duba wata mata mijinta ya ki musulunta ne baban anas dan malik je kashe kansa bayan ya kashe kansa matar ta zama tana zuwa ummu sulaim rumaita tana zuwa shi wani mutum da ake ce mai abu talha mutum mutum ya ce ina koson aure sai ce ai ba irin ka ake ki ba kai kafiri ne ba aure tsakanin kafiri da musulma sai ce da ma ka musulunta musulunta ke zama shine sadaki na kace to ai mai sauki ne a je a ga mai inda ake barin kalmar aka je wurin manzon Allah manzon Allah ya gaya mashi kalma shi ke naka daura aure musulunci shi ne ne ka dashi kun san wannan auren sai da aka haifi ɗa guda ɗaya abdullahi wannan ɗan sai da haifi ya guda tara dukkan sun haddace ƙwararra albarka ake nema jama'a albarka ake nema wannan abdullahi sai da haifi ya guda tara dukkan su ƙarƙara ƙwararra duka sun haddace ƙwararra albarka ake nema jama'a kaka kusura ka yi abin da zai kwashe ma rayuwarka albarka don aure rayuwa ne in ka kusura ka je kai saban Allah a wannan auren wannan saban Allah zai tabin ku saboda shi saban Allah da kake ganin shi shi umi ne kamar mutumin da ya je yanzu zina ne to shi ma sai an yi da nashi ka'ida ne sai an yi da nashi kama ta dini dani ba ba ne amma yana faruwa yadda kai haka za a yi maka kama ta zura'u ta hasadu kamar yadda ka shuka haka za ka girba kun bayyanta sai ka duk abin da ka san baka san kai mawani kai maka kai to kai mawani Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jama'a saboda yanayin lokaci nan zamu mu tsaya insha Allah sai kuma in Allah ya kai mu Allah ya sa na kakar dawowa dan zuwa na garin nan na biyu kenan ko mun taba zuwa a can wancan makaranta da bakin titi muka gabatar da wa'azi kuma yau ma gashi Allah madaukin sarki ya kaddara shekaru masu yawa yau Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mun zo mun gabatar muna roƙon Allah maɗaukin sarki abinda muka gabatar Allah ya sa ya zama alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar Allah maɗaukin sarki abubuwan da muka tunatar Allah ka sa mu kanmu da ku baki ɗaya kun amfana Allah maɗaukin sarki inda muka zo lafiya Allah ka mai da mu lafiya Allah maɗaukakin sarki wannan aure da za a kulla guda uku muna masa addu'a Allah ya sa albarka Allah ka tabbatar da zuriya ba wanda manzon Allah zai alfari da ita dukkan wasu fitintunu ya Allah ka kawar da wannan aure Allah ka samu albarka nan zan tsaya ina cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu